Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jan linzamin shirin. Zamantakewar mu tsakanin mu da danginmu. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan matsaloli da tsofaffi ke fuskanta saboda rashin basu kulawa ta musamman a cikin al'umma. Gata ya kasa har ga Allah bane da 'ya'ya masu rike ni babu Allah bai ban aihuwa ba kuma wannan jinya da ta shige ni to dai karfi yanzu ya kare. Walla da jiya da yau ban tuwa ba. ɗakin mawu ya gare Masana sun bayyana cewa tsufa na farawa ne daga shekaru sittin. Yaƙe-yaƙe da annoba da ake fuskanta a ƙasashe daban-daban na duniya ya sanya tsofaffi cikin matsaloli da dama, kama daga rashin lafiya, rashin muhalli mai kyau, rashin samun kula daga al'umma da gwamnati, a lokuta da dama kuma ba sa samun waɗanda za su furta matsalolin da suke ciki. Na tarar da wani dattijo da ya haura shekaru sittin wanda yake bara ga kuma lalurar cuta ta kuturta tattare da shi. Allah yana taimaka mana al'umma suna iya kokari. To wani zai yi zaton tun da ka dan zama dattijo kusan shekarunka nawa yanzu? Yanzu dai ina ganin na ba da sittin baya kuma ga laruri daban-daban a jikina wani ya gane zai ce lafiyayye ne ni na sa abin da nake tare da shi. To al'umma nan suna taimako kuwa sosai? Eh ba babu laifi. me yasa kake baran nan baka da 'ya'ya ne da za a ce sun ajiye ka su suna taimaka maka a gida wa kin kaikayo mun inda yake kaikayi gata ya kasa Allah shine gatan mu amma kaman da kika faɗa kaman 'ya'ya har ga Allah bane da 'ya'ya masu rike ni babu Allah bai ban aihuwa ba kuma wannan jinya da ta shige ni na zo bayara nan a Bauchi to dai karfi yanzu ya ƙare ba zan iya gudu in kama ba in an kore ni sai dai in kwanta to ne nake lallabawa albarkan annabi al'umma suna taimakawa a nan gwamnati tana taimaka muku kuwa kama a bauchi da nake muna da kungiya na leburosi gwamnatocin da suka shuɗe gaskiya sun samu a hamata suna taimaka mana suna ci da mu kamar ma bayan isa yi guda shi yana ci da mu wata uku bayan wata uku zai ci da mu duk lokal gama ashirin na bauchi suna kula da nakasassu yanzu idan aka ce gwamnatin nan za ta tattara ku a wuri ɗaya ta ajiye ku ita take ciyar da ku take biya muku bukata kusan za ku amince haka to akwai abin tunani gwamnatin sai ta yi faɗa ba cikawa ba sai ta tara mu ta ƙara nakasa mu biyan bukata bai samu ba a bar mu yawa cikin al'umman annabi akwai na Allah masu tausayawa ka duba kamar gidan yari da gwamnatin take lura da su su ma suna kuka abinci yana kasawa kula baya yi wa sosai gwamnati yanzu sai a hankali wani yana nan lafiyarsa kalau wallahi tallahi bai da abin da zai ci ya shiga barar mutane kuma mun gode musu mun gode musu Allah ya albarka Matsalar tsaro da Najeriya ta samu kanta a ciki da tsadar rayuwa a ƙasar. ya sanya wannan dattijo yin ƙaura daga jiharsa ta Zamfara. Ni Hamisu nake Zamfara, abin da ya sa nake bara, saboda wannan lalura da ke gare ni da ta same ni lokacin da na kama ta yara na ba sai ƙarhi ba. Tun ga dole ne in je in nemi abin da na ci. To amma yanzu yara na sun yi ƙarhi ko wani mama biyu ke gare shi. To gashi nan kana da yara, me yasa yaranka ba su ce bari mu ajiye ka a wuri ɗaya mu dinga ciyar da kai muna shayar da kai muna biya maka duk abin da kake bukata ba. To su bai kai haka ba, magana gaskiya. Don yanzu a takaice nan wurin suna maye da ni saboda rashin zama lahiya. Ai farkon bayani kin ji abin da na gaya miki na ce mu abin da ke damun matsalar rashin tsaro. Kuma duk abin da ya kawo wannan abin najeriya nan ma ba ma hula kawai ba sun hana noma nan mutane suna bi mutane gonaki suna kashewa kin san kaushi amfanin gona shi shine ake kawowa daga ƙauye a zo da shi birni mutane su amfana to sun hana a nomo a kawo shi birni mutane su samu abinci shin ba dole matsala ta shiga ba to amma koyo ko gobe idan allah ya kawo zama lahiya gwamnati ta kula da jama'a ta tausaya musu an ka samu tsaro komi zai warware amma idan ba tsaron nan hayo ba a samu sauƙi ba a kan kashin mutane da ake an hana neman abinci to gaskiya abin yana da matsalar wucewa sai dai abin da hali ya kawai za a ce Hajji Hadiza mai shekaru akalla tamanin ta ce hatta ɗakin kwana ba ta da shi balle abinci don haka take yawon bara da ɗan jikanta mai shekaru takwas da ke taimaka mata. Hajiya Adiza nake Yau To ya aka yi sallah? Lafiya kalau. Mm, Allah ƙara mana lafiya. an samu abinci da wadata an ci kuwa? Aka yi abinci ka bai wadata ba. Yau ba za mu tuwo tun jiya ba har yau. Wallahi. faru? A'a yau ba girkawa kuma ba girka ba na saya ne. Kenan ba samu garin tuwon ba ne ko kuma dai me faru? A masu zai da har bata tuka ba ni ka tuka nake a gida na sai ni sai wannan yaron fa dama sai an dafa ya je ya sayo mini in ci to inda ake girkin duk ba a samu ba. Sai eh. shinkafar wannan da ake kawo masallaci walla da jiya da yau ban ci tuwa ba. To baba ki da yara ne da za su kula da ke su dafa miki tuwon? a ina daga ni sai wannan yaron na sai waɗansu yan uwaye na kuma ban mu tare da su suna wata unguwa ni ma ina gidan daban shi ne ba su zauna kun sun ɗauke ki sun ajiye ki a wurin su saboda su yi ta kula da ke ba a'a akwai abin da ya sanya ɗakin ma wuya gare shi shi ne ya sanya da duka maribu da ba maribu ba wato rashin wadata ne ya sa ba ku zauna wuri ɗaya ba na ɗakuna ba mm. waɗansu ƙannuwan na ba zan ce ba da suka zo sun yi wani kwana hudu suna waje suke kwana. To amma me kike bukata yanzu a ce na taimako ko da gwamnati ne in ta ji wannan mu da ke me kike bukata ta yi miki? Bukata abinci, abinci da kuɗi da lafiya. Shi nake bukata saboda jikoki na yara na a matsa suke, a suke ni ma matsa nake tun da kin gani ya wannan makarniya ce tsohuwa ce kika gani ina ta yawo. Mm. Aikin son da matsuwa. kamata ni Abu ta ce wasu yara da iyaye suka sadaukar da rayuwarsu wajen ba su tarbiyya da ilimi na rayuwar duniya ba su saka wa iyayensu da alkhairi. Gaskiyan shine idan mun duba yanayin rayuwar yau za mu gane cewa yawancin yaran ba duka ba ba su kula da iyayensu yadda ya kamata bayan iyayen sun riga sun yi rayuwansu suna girma da wayannan ya'ya din suna hana ma kansu jin daɗi domin 'ya'yan su samu tarbiyya ta fannin ilimi da zaman rayuwa amma a kwana a tashi bayan yaran nan sun zama mutane sai ka gan cewa sun manta da iyayen nan wasu su tsufa suna kauye ba 'ya'yan ba za su waiwaya ma su ce bari mu je mu dubi tsoffin nan ba sai a kyale su suna noma a cikin tsufan nan suna ciye da kansu 'ya'yan kuma suna rayuwa a birane to abun a yadda yake yanzu gaskiya shine abun takaici ne amma me yake janyo haka idan aka ce iyaye sun tarbiyyantar da 'ya'ya ya kamata a ce cikin wannan tarbiyya su gane cewa idan iyayensu sun tsufa ya kamata su masu ɗauka me yasa ake samun wannan tsaiko ina ganin son zuciya ne kawai da rashin kula rashin ganin iyaye da muhimmanci shi ke sa wannan amma bai kamata ya zamanto haka ba domin ko a littafi masu bi suna karban ya'ya suna karban koyarwa daga cikin eh, majami'unsu amma sai ka tarar ba su amfani da koyarwar littafi mai sarki domin littafi ya ce idan mutum ya haifi ‘ya'ya ya kamata idan mutumin na ya tufa ‘ya'yan nan su ne su lura da shi amma sai mu tarar ba haka yake faruwa ba menene haƙƙin yara a kan iyayensu musamman ma idan iyayen na sun tarbiyyantar da su sun girma kuma sun samu ayyukan yi amma sun watse ba sa kula da iyayensu menene haƙƙinsu haƙƙin shi ne ya kamata dole ne in fact littafi ya ce idan iyaye sun tufa haƙƙin 'ya'ya ne ko da me ya faru ko da ba a samu da yawa ba amma a dinga waiwayawa ana, zuwa ana ganin tsoffin nan da an, an yashe su a kauye idan ba su yi haka ba ba albarkan ubangiji shirin zamantakewa ne wasu ƙasashen da suka ci gaba, hukumomi na gwamnati da masu zaman kansu na da tsari na kula da tsofaffi. Mr. Marcus Bonat, ɗan Najeriya mazaunin jihar California a ƙasar Amurka, ya ce tsarin samar wa tsofaffi wurin da za a kula da su yana da muhimmanci wajen inganta rayuwarsu. Al'adunsu na nan abinda na lura na gani cewa in mutum ya tsufa yaran shi ko kuma yaranta sukan doke mutumin su kai gida wanda aka shirya musamman wanda ake lura da tsofaffi amma yaran za su rinka biya akwai wata wanda na sani ta kai shekara tasa'in da takwas ta ce man bata da kowa yanzu saboda ita tana da gida babu yaro wanda zai doke ta ya kai ta a wannan gidan nan wanda tsofa ana kai tsofaffi ita tana zama a gidan ta ne akwai lokuta da dama wani lokaci za ta faɗi kullum tana asibiti saboda ba mai iya lura da ita. Eh kaman ba sa yi kaman yadda mu muke yi a nan eh, Najeriya ko da a ce yan uwa ne ko dangi dai za su zo su kula da mutum a ce ya kai wannan matsayi na tsufa. A'a ne ban gani ba. Kin ga wannan misali wanda na baki a kan matan nan. Na tabbata inda ce a gida ne na tabbata ko da ba ta da yara makwabta za su lura da ita. Amma nan ba haka ba ne. in daidai gwamnati namu darasin wanda ya kamata mu afirka mu koya za mu samu irin wayanin gidajen nan wanda in kai baka da lokaci kula da dai abin iyayenka to sai ka kai su nan kana biya ko kuma kina biya ana lura da dai tsofaffin. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya zo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya nufe mu da kaiwa zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Zamantakewar